tawagar aisha muhammad da ke samun rakiyar ministan harkokin wajen sweden bugo da ƙari shugabar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya madam margo wallstrom tare da danne gargadar jami'an kungiyar tarayyar afirka a jiya asabar ta gana da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da ɗaya gefe ƙungiyoyin mata kafin ta isa a fadar shugaban ƙasa inda suka gana da shugaba Muhammadu Isuhu ga abin da ta cewa manema labarai jim kaɗan bayan kammala wannan tantaunawa. Mata su ne komai duk wahalar da suke duk wahalar da ake a ƙasa a bisa su yake. So abin da muka zo yi ne mu tattauna da shi mai gida da masu da sarakuna da waɗanda dai suke rige da jan bayan mata mu ce musu to wannan abu yanzu mata muke so mu gani duk abin da aka san cewa wahala ne inda makaranta ne in samun lahiya ne idan samun ci gaba ne in samun takara ne duka mata ya kamata a gansu a tsakiya to shi muke so mu zo mu mara su mutanen Niger da matan Niger a samu abinda muka ji yau a wurin mata da wurin matasa da wurin kuma sarakunanmu abinda suke yi tare da mu da muka rike musu hannu muna taimakawa ana so a kara taimakon nan ana yin shi ta makaranta ana yin shi ta bangaren a taimaka a shiga cikin siyasa ana yin shi ta bangaren hana eh, auren yara kankanana a yau lahadi da ke wuni na biyu na wannan ziyara tawagar aisha muhammad ta isa karkarar maradi domin ganewa idanuwanta zahirin halin da mata ke ciki a wani yunkurin tantance mizanin ayyukan da kungiyoyin da ke samun tallafin majalisar ɗinkin duniya suka gudanar a kan maganar inganta rayuwar mata abin da dai shugaban ƙasa da ya shimfiɗa yana da kyau amma yanzu a samu a mara mai baya a kawo abubuwan da za su taimaka aikin a haɗa hannu a haɗa gwiwoyi a samu a yi za mu sake tafiya mu je can maraɗi mu ga inda inda inda suna inda dai ake wahala dan ba kanmu niyame yake ba eh, a can maradi mu sake tattaunawa da su mu dawo kuma mu ba shi shawara inda zai ba mu shawara sai mu ga inda za mu ci gaba haka kuma a yammacin asabar a ci gaban wannan ziyara mataimakiyar sakataren majalisar ɗinkin duniya ta ziyarci asibitin kula da mata masu yoyon fitsari da ke nan yamai matsalar da masana suka tabbatar da cewa aurar da 'yan matan da basu kosa ba ne ke haddasa ta sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger